Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Amma a yau biyu ga watan Mayu na shekarar 2022 shirin namu na musamman ne. Za mu karkata akalar shirin zuwa ga wannan babbar rana ta karamar sallah. Haka yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau muna tafi da gaishe-gaishen sallah daga gare ku masu sauraron mu albarkacin wannan rana sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da gaishe-gaishen ku daga ko'ina a faɗin duniya albarkacin wannan babban rana. Assalamu alaikum sunana Farida. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga mahaifina da mahaifiyata da sauran 'yan uwana a Kaduna. Da ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdulhamid Muhammad Chinade, ni mazaunin ƙasar Malaysia ne. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Muhammad Chinade da kuma Haji hajiya khadijatu tinadi sannan ina mai mika gaisuwa ta ga yayyina injiniya abubakar muhammad Tinade da kaftin umar muhammad Tinade tare da Professor aminu muhammad Tinade tare da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan ba zan gajiya ba ina mai mika gaisuwa ta na sabon sallah ga kanina halil muhammad Tinade, asiya muhammad Tinade, aisha muhammad tinadi maimunatu muhammad Tinade tare da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya sannan ba zan yi kasa a guje ba dai ina mai kara yara miƙa saƙon gaisuwa ta ga masoyata a alfahari na sadiya da ke garin kaduna da fatan kin sallah cikin lafiya sannan ina mai miƙa saƙon gaisuwa ta ga makwabcina ƙaura ahmad ƙaura mai saida butik da ke garin bauchi da ke hanyar maiduguri bypass ina fatan za ka ji wannan saƙon gaisuwa ta ta sallah tare da kayi sallah koshin lafiya sannan ina mai miƙa saƙon gaisuwa ta ga mai gidanmu kuma ubanmu alhaji halliru muhammad fn Mu'az tare da fatan kai sallah cikin koshin lafiya. Sannan ina mai mika gaisuwa ta ga ɗaukakin musulman duniya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya Allah Ubangiji ya ibadun mu da suka gabata kuma ya maimaita mana cikin koshin lafiya. Sannan da karshe ina mai mika gaisuwa ta ga sashen Hausa na muryar Amurka tare da kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Maryam Said Ali. Ina mika sabon gaisuwa ta ga dukkan al'ummar musulmai baki ɗaya da kuma mahaifiyata da mahaifiya sannan ina mika sabon gaisuwa ta ga yayana da yake amurka tare da iyalai shi da kuma dan uwana na malaysia na gode sosai assalamu alaikum sunana abdullahi abdullahi ina mika gaisuwan barka da sallah na zuwa ga mahaifina malam abdullahi da mahaifiyata hajjiya rukaya da iyalina hajjiya suwaiba makwabcina malam isyaka da abokina malam muzammilu sannan ina yi wa muryar amurka barka da sallah da kuma masu sauraron ta kuma sauran musulmi duniya baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Buba daga kasar mali Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga iyayena. Innata Hajiya Hafsatu da kuma baffana Alhaji Ibrahim. Da fatan kun yi sallah sannan kuna shigin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga yayuna Ja'e Umaruje da kuma Hansatu. Da fatan kuma kun yi sallah shigin ƙoshin lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga annena Ibrahim ibrahimu garba da kuma sonosi da fatan kun yi sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ba zan manta da ta ba a bar ƙaunata khadija da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa sallah ga mai gida na alhaji tanko da ke gasuwar shanu da fatan ka sallah cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina wa al'ummar duniya baki ɗaya farin cikin kasancewa a cikin wannan shekara allah ubangiji ya maimaita mana sannan ina mika gaisuwa ga sashen hausa na muryar amurka da fatan kuma kun sallah cikin ƙoshin lafiya allah ya maimaita mana. assalamu alaikum sunana abubakar tahiru ni mazauni cikin ƙasar rashini ina mika sakon barka da sallah wa iyayena alhaji ɗahiru garba da mamana hajiya ramatu sale da yan uwa na yayuna da kanina ganina adamu ya'u yusuf maryam janatu da zainab da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina sama'ila awwal da kamal da fatan kuna cikin kungoshin lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah ma ma'aikatan sa sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Dahiru ne mazaunin kasan Kogi ne. Ina mika gaisuwar sallah kamar haifi na Alhaji Dahiru Garba da mahaifiyata Hajiya Fadimatu Musulmi da kuma yayi na Yaya Abubakar da kuma anti zainab sai kuma ƙannena maryam da nana da fatan kun yi sallah lafiya sai kuma abokaina faruk da sama'ila ina fatan kuna cikin koshin lafiya Da karshe kuma ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryan amurka da kuma masu mu da dukkan al'ummar musulmi na duniya gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Jama'a salamu alaikum. Sunana Yakubu Usman. Ina da zama a kasar Toki sannan ina yi wa 'yan uwana musulmai gaisuwan barka da sallah ina yi wa iyayena su ma ina musu barka da sallah ina yi wa mahaifina shi ma barka da sallah da kuma sauran 'yan uwana abokanan arziki na najeriya da sauransu da fatan allah zai maimaita mana allah ya maimaita mana kuma muna, ah, yi wa ma'aikatan muryan Amurka sashen Hausa na muryan Amurka gaisuwan barka da sallah. Allah maimaita mana. Assalamu alaikum. Ba filo naku da ka birnin Toki. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad rajin wasu wanda aka fi sani da Danfo. Ina da zama a kasar Ingila. Ina yi wa 'yan uwana musulmi barka da sallah. Sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah. Mama na da sauran 'yan uwa. Sannan ina yi wa mai gidana Marabu Abdul Donjazi barka da sallah. Jagaban tunubu Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci kuma Allah ya sa yi shi lafiya daga karshe ina yi wa ma'aikatan muryar amurka gaisuwan barka da sallah Allah ya maimaita mana don gobe assalamu alaikum sunana abubakar mai shago ni mazaunin kasar libya ne ina mika gaisuwar sallah ga mahaifina laji mai shago da mahaifiyata hajiya libabaci daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya suna raya ƙarya alaikum barka da sallah. Ina wa VOA barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ce Amina Musbahu Imam from London. Da farko ina wa 'yan uwana barka da sallah da yayyina da kannina da iyayena da ƙawayena duk ina musu barka da sallah sannan ina gaida VOA e, ina mata barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce Hafsa Da farko ina gaida ma'aikatan VOA baki daya ga ina gaida ku ga baki ga gaisuwan barka da sallah na zuwa gare ku. ina gai da yaya sati da shi da iyalansa shi daya Assalamu alaikum mu da haka na Haidar ina daukacin musulmai hafi sallah barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina wa BOA barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya sannan ina ɗan uwana barka da sallah ina wa Humaira ta barka da sallah ina Aisha barka da sallah sannan ina wa uwa ta Hawa mama barka da sallah Assalamu alaikum ina Aliyu a pennsylvania har zuwa ƙasar alarsa ina ce da yan uwa da musulmai murna da harkar sallah da kuma iyayena cikin ƙasar najeriya da yan uwa da abokan arziki a da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana aisha umaira ina ta yan uwana barka da sallah ina taya DOA barka da sallah. Assalamu alaikum barkanku da waraka, Sunana Halifa dan Namtunci. Ina taya jama'a barka barka da sallah. Ina taya BOA barka da sallah. Ina taya yan uwana na gida bar kamar su Umaira su Zainab su Nafi'u. Assalamu alaikum. Sunana Hauwa Amin Fage. Ina wa yan uwana musulmai barka da sallah. Ina wa BOA BOA barka da sallah da fashin sai sallah lafiya. Ina wa 'yan gidanmu barka da sallah. Assalamu alaikum. ni ce umar gari abubakar from new york ina yi wa voa e barka da sallah ina gaida ta ina yi wa yanki Mama na mamana na da yan uwana da kuma friends na ina musu barka da sallah allah maimaita mana assalamu alaikum sunana sheikh abdulhakim daga kasar qatar ina miƙa saƙon barka da sallah iyaye iyayena alhaji kamal sarki da mahaifiyata hajiya baraka sa'id da fatan kun yi sallah lafiya da kuma yan uwana murtala kabir umar ofisa yaya fatima yaya hadiza yaya amina da yaya sa'adatu da fatan kuma kunyi sallah lafiya da kuma abokaina mubarak alfa finance umar faruk wanda aka fi sani da bi da kuma ibrahim mu'azu ahu da fatan kunyi sallah lafiya ba zan manta da masoyiyata ba rahama ɗayyabu ɗan raka da fatan kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala barakatu na ibrahim abdullahi wanda aka fi sani da baban nan ina miƙa saƙon barka da sallah ga dr alhaji safiyani sa'idu ali da iyalansa ga baki daya sannan ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifinsa alhaji sa'idu ali zakirai sannan da iyalansa shi ma ga baki daya ina musu fatan alkhairi ina musu barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya sannan bayan haka ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifiyata wadda ita ce jigo a rayuwata ina mata fatan alkhairi da fatan ita ma ta yi sallah lafiya allah ya karbi ba mu baki da sannan ina miƙa saƙon barka da sallah ga ƙannina ga baki ɗayansu sannan da mata na uwar na musamman nasiba muhammad sannan kuma da amaryata wacce aka kira da sahura lam dukkan su ne musu fatan alkhairi da musu barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya sannan ina ƙara mika saƙon barka da sallah ga 'ya'yana amina wasu ita ce babba sannan ga abdullahi mabiyinta sannan ga ɗahiru shi ma mabiyinsa sannan ga rabi'atu shi ita ma mabini ɗahiru kenan sannan ga takwarana kuma wanda ake kira da jini shi ma sa ibrahim sannan bayan haka ne musu fatan alkhairi ga baki da na fatan allah ya raya su allah ya musu albarka cikin rayuwarsu da al'amura da za su gudanar a wannan duniya ta sannan bayan haka ina wa babbar uwa kuma barka da sallah wato wacce aka fi sani da hajiya mero ita ma ne mata fatan alkhairi ne mata barka da sallah sannan kuma da sauran yan uwa baki daya da wanda na ambata da wanda ban ambata ba ga baki daya ina masu fatan alkairi da fatan za a yi sallah lafiya Allah ya sa albarka a cikin wannan sallah mu. Allah ya sa ibadar da muka gudanar a wannan wata ne albarka Allah ya karba mana Assalamu alaikum sunana Abubakar mai shago ni mazaunin kasar Sudan ne ina mika gaisuwar sallah zuwa ga mahaifi da Laji mai shago na kuma mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mahaifiyata Hajiya Maimunatu ina kuma mika gaisuwar sallah zuwa ga iyali na Hajiya Suwaibatu sannan kuma ina mika gaisuwa sallah zuwa ga na abdul ibrahim mustapha shaibu sadiq ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga yayye na mata anti salaha anti saratu da anti ikilima da anti sajida ina miƙa gaisuwa ta ta sallah ga abokaina musa da abdulmalik da ahmad da isa daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka. na ma ya balwa nake ne ka gaisuwa ni da abokaina mun yi ziyarar sallah da yan uwa domin jin daɗi dole na madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga wakiliyarmu binta ibrahim da shirin mu na kwalama. Allah Bisararwa barkam da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. An muna tare da hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum mu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce tamu ta ƙasa Najeriya. amma ta gefen kudancin Najeriya. Ta mu zuwa mai da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji e akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a nemi su ga kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai haske akwai mai haske eh akwai eh, tumbi mai haske akwai kuma mai duto eh, ka kaurace wa mai duhun nan ka dauki mai hasken shin a dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi ta tana da eh, su. ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan na dan mai dan duhu duhu na tunan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan eh. miya ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma ta tafarnuwa ta saka sai ta hautsina shi ta hautsana shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbada wani da idan ta hautsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma naman sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar ta zuba a wannan lokacin uwar tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo hmm. ta cire nama kisan shi ma haske gare shi kuma yana da ɗan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan eh. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata ne sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh. wato stockfish kenan eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi wani gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake buɗe tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. Kaman sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin ya wadata to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma hajiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an markada an zuba ba eh, saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ne dan samu wani kala to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi eh, ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ce eh, ta tafi ta rika yin wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup shi ne dai faran miya shi ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayo tana iya yanka ganyen parsley shi ma ko na albasa mai laushi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai wani kin zai ga kaman fakau haka ta mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan na kuma kullun ta koyi ta yi hakurin yanka dan bicibicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan mm. ajiye a gefe babu matsala kulliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya wani za ta iya cin shi da tuwon samovita ko mm-hmm. kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu. Mm. dama kin ce miyan na kudanci ne dare. ko kuma na abu to amma Uh, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za a iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi To yana da daddawan shi shi za shi gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawansu to in za dai ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ka ga gaba daya miya ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba A kanka ka hulla a sha tuwo. Masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau. Yanzu a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Amina buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ya haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin. Yaran sallace ce